Daga nan birnin tarayyar Najeriya Abuja, Amurka ke magana. Akan mita 49 ko kilo has 6,670 da mita 31 ko kilo has 9,765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar. za su iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya Niya, Da Lol da nomad fm a ƙasar ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a alfa rediyo da marhaba rediyo sannan ana iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum madina dauda ce tare da saudat kabir da sauran abokan aiki ke muku marhaba da kamo shirinmu na wannan dare ta juma'a babbar rana yau goma sha biyu ga watan disamba na shekara da da ashirin biyar. kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga saudat kabir ɗauke da labaran duniya Amurka ta zargi kasar Rwanda da laifin haddasa tashe-tashen hankula da kuma yaƙi a bayan da 'yan tawayen ƙungiyar M23 da take goyon baya a gabashin kasar Congo ta Kinshasa suka ci gaba da kai hare-hare da ƙwace yankuna. Wannan farmaki na 'yan tawayen na barazanar gurgunta ƙoƙarin Shugaba Donald Trump na Amurka na kawo zaman lafiya a yankin. Jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Mike Waltz ya faɗa wa kwamitin sulhu cewa za su yi amfani da dukkan ƙarfi da tasirin da suke da shi wajen tabbatar da cewa an hukunta masu gurgunta wanzuwar zaman lafiya. Hare-haren 'yan tawayen na baya-bayan nan sun kusanta da wannan fada zuwa bakin iyakar ƙasar Burundi, wadda ta yi shekara da shekaru da girka sojojinta a gabashin Congo bisa gayyatar gwamnatin ƙasar. wannan na ƙara fargabar cewar wannan rikici da ya janyo mutuwar dubban mutane zai ƙara yaduwa zuwa wasu sassan yankin Waltz ya faɗa a gaban kwamitin sulhu majalisar cewa Amurka tana kira ga Rwanda da ta mutunta alkawarin da ta ɗauka a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma da kuma mutunta ikon da gwamnatin Congo take da shi na kare ƙasarta da kuma ikonta na gayyatar sojojin ƙasar Burundi zuwa cikin Congo domin su taimaka mata wajen kare ƙasar. Mutane akalla takwas sun mutu a bayan da wata motar tanka ta ɗaukar mai ta yi karo tare da yin bindiga da sanyin safiyar yau Juma'a a likomba da ke kusa da garin Tiko a yankin kudu maso yammacin Kamaru. Wani jami'in gundumar da abin ya faru mai suna vayang Makela ya ce direban motar ya kasa shawo kanta a lokacin da burkinsa ya samu matsala a daidai lokacin da yake gangarawa daga kan wani tudu inda motar tasa ta buge wasu motocin da kuma gine-gine kafin ta yi bindiga ta kama da wuta. Mikala ya shaida wa 'yan jarida cewa tankar ta kone kurmus tare da wasu motocin yayin da wuta ta lalata gine-gine da yawa. har ya zuwa tsakar ranar a yau Juma'a, wasu sojojin ƙasar da ke aikin agaji suna ƙoƙarin kashe wutar da ke ci a wurin, amma masu aikin gaggawar sun ce watakila adadin waɗanda suka mutu zai ƙaru. An samu irin waɗannan hatsarin na tankokin ɗaukar mai a baya a ƙasar ta Kamaru, wadda ba ta da bututun jigilar mai a saboda haka tilas ana amfani da motocin tanka wajen jigilarsu ko kuma ta jiragen ƙasa. Ɗaruruwan mutane sun yi maci yau Juma'a a titunan babban birnin gini bissau domin nuna rashin jin daɗinsu da juyin mulkin da aka yi a watan da ya shige tare da neman a sako shugabannin hamayya da aka kama aka tsare. Masu zanga-zanga sun yi arangama da dakarun tsaro a Bissau a yayin da suka toshe hanyoyi ta hanyar ƙona tayu da kuma yin kiran da a sako Domingos Pereira, shugaban jam'iyyar hamayya wanda aka kama a lokacin juyin mulki. Hafsoshin soja sun hamɓarar da Shugaba Umaru Sissoco Embalo a ranar 26 ga watan Nuwamba, kwana ɗaya kafin hukumar zaɓe ta ƙasar ta bayyana sakamakon zaɓen shugaban ƙasar da aka yi. Sojojin sun naɗa Manjo Janar Horta inta a matsayin shugaban ƙasar na wucin gadi. A yayin da wannan ke faruwa ne kuma, shugabannin Ƙungiyar Tarayyar Tattalin Arzikin Ƙasashen Yankin na Afirka ta Yamma wato (ECOWAS) suke shirin ganawa a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, domin tattauna lamarin na ƙasar gini bissau tare da nazarin kafa mata takunkumi. Za a aike sojojin ƙasa da ƙasa zuwa zirin Gaza nan da wata mai zuwa domin ƙaddamar da rundunar wanzar da zaman lafiya bisa umarnin Majalisar Ɗinkin Duniya, kamar yadda wasu jami'an Amurka su biyu suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Amma sun ce ba wani cikakken bayani kan yadda za a daƙile mayakan Falastinu na Hamas. jami'an wanda suka nemi a ɓoye sunansu sun ce dakarun samar da zaman lafiya na ƙasa da ƙasa wato isf ba za su yaƙi hamas ba sun ce ƙasashe da dama sun nuna goyon bayansu wajen ba da gudunmawa kuma a halin yanzu amurka na tantance yawan dakarun sigarsu muhalli da kuma horon da za a ba su jami'an sun ce wani janar ɗin soja mai daraja biyu ne ake sa ran zai shugabanci rundunar ta isf amma ba a yanke shawara ba tukun. Labaran duniyan kenan yanzu za mu shiga fagen rahotanni. Ministocin man fetur na kasashen yankin AES da Chadi da Togo na gudanar da taro a birnin Yamai domin tattauna hanyoyin da za su ba da damar shimfiɗa tsari na ba da haɗin kai a tsakaninsu a game da dukkan wasu yarjejeniyoyi da suka shafi man fetur da sauran ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Sule Mumini Barma ya aiko mana da wannan rahoton. Taron wanda shine makamancinsa na farko da ke tattara kasashen IOS da ƙawayensu Togo da Chadi game da abin da ya shafi man fetur da makamashi da albarkatun ƙarƙashin ƙasa yunkuri ne na bullo da matakan da za su ba da damar tunkarar abokan cinikayya da wani tsarin da ka iya zama hanyar sayar da hajojinsu da daraja fiye da yadda abin yake a baya. kamar yadda firaministan niger ali lamin zan ya bayyana a jawabin buɗe taro ya ce a yau al'ummominmu sun kagu su ga sun sami hasken lantarki da ake samarwa a gida a wadace matasa kuma a gansu suna aiki a masana'antun ma'adanai tattalin arzikinsu ya bunƙasa ta dalilin ayyukan haƙo albarkatu hanyoyi biyu ya kamata mu bi don cimma waɗannan buri. Na farko mu tashi tsaye mu yi wa kanmu mu daina dogaro da wasu da za mu yi tsammanin su zo su yi mana. Saboda haka hulɗa ta tsakanin ƙasashenmu ita ce mafi fa'ida a yau. Na biyu shine haɗin kai, haɗa ƙarfi da ƙarfe domin yin haka mataki ne na nasara. Kuma iOS misali ne na zahiri da za a yi alfahari da shi. tafiyar da muka ɗauko ya kamata a ci gaba da ita ko da yake ƙofofinmu na buɗe Évidemment, on n'est pas fermé hermétiquement. Nous sommes ouverts. To ko ce fassara za yi wa wannan taro da ke hada IOS da wasu kasashen na daban akan harkokin albarkatun karkashin kasa? Dr. Soli Abdullahi masanin tattalin arziki ne. Karbuwa da waɗannan kasashe guda uku na IOS suke yi game da irin tsinkayensu na son kasashen Afirka da baibayin da aka samu su su sance shi saboda haɓaka tattalin arziki da kasuwanci kenan suna son su yi politik ɗinsu wadda ake ce ma politik eh, miniyar politik petroliyar wani kundi na tafiyar da al'amuran da suka shahi ma'adanan ƙasa na ƙasashen guda uku kuma su ga yadda za su faɗaɗa dangantakarsu tsakaninsu da sauran ƙasashe A baya ƙwararru a fannin makamashi da man fetur da ma'adanai ne suka gudanar da taron da a ƙarshe ya gabatar da shawarwari ga ministocin waɗannan fannoni waɗanda su kuma za su kammala nasu zaman a yau Juma'a sha biyu ga watan Disamba. Inda su ɗin ma za su rubuta shawarwarin da za su wa shugabannin ƙasashen yankin IOS da takwarorinsu na Chadi da Togo. Sule Mumuni Barma, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar. ke zaune tsakanin Kaduna zuwa Zaria sun bayyana ra'ayoyi mabambanta game da rashin samar musu da gadoji domin tsallaka tagwayen titi da aka sabunta. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Nasiru Yakubu birnin Yaro ya haɗa mana. Biyo bayan kammala tagwayen hanyar da tsohuwar gwamnatin marigayi shugaba Buhari ta bayar shekaru takwas da suka gabata da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna da Kaduna zuwa Kano. wasu wurare har yanzu ko share hanyar ba a yi ba musamman daga abuja zuwa kaduna a inda iya cewa hanyar daga kaduna zuwa zaria an samu kammala aikin kashi ɗari bisa ɗari amma daga zaria zuwa kano har ya zuwa ya lokacin da muke haɗa wannan rahoton akwai wuraren da aikin bai kammala ba mutane suna ta korafe-korafe kan yadda hanyar ta gudana al'ummar da ke tsakanin Kaduna zuwa Zaria su kam sai san barka domin kuwa an kammala hanyar sai dai akwai wasu kalubale da suke fuskanta wayanda aka sauya wa alƙibla yayin da ake gudanar da aikin wannan hanyar. garin maraban jos da gari ne mai faɗi mai girman gaske a bakin hanya babu yuton babu hanyar tsallakawar mutane abin kalubale da zai bafi baka abin al'ajabi da damuwa shine mata masu tsallakawa akwai tsofaffi akwai ƙananan yara wata sai ta ɗauki yaranta ta tsallaka da shi ta aje shi a tsallaken jakin baban gida sannan ta kama ta hau ta tsallako allah ya kiyaye idan yaro ya ga irin haka ya faɗa titi me zai faru sannan wata tsohuwa ce za ta kama ta hau sai ta faɗo wannan shine gaskiyar magana abin da yake faruwa kenan a garin marmanjos amma aiki ba za mu ce bai ba alhamdulillah mun gode aiki yayi ni ce ima musa muna fuskantar matsaloli saboda wannan titin da aka fara shi muna samun matsala sosai saboda kafin ka je ma yuton sai ka sha wahala ba a riga da an yi gada ba wanda mutum zai haura ya hau kan titi sannan idan kuma baka kana da matsalan kafa ta yaya za ka haura wannan da suka zo suka sa shi wannan dogon abin haba gaskiya dai ya kamata a gyara a duba mu Sunana Fa'iza Musa. To wannan titi da aka fara gaskiya yana kawo mana matsala. Duba da yadda maka gani titin nan da aka fara ga gosulo tiriyoyi su tafi. Za ka ga in dare ya fi har rigirgin hawa na fi ake wani zai je hayi zai je ina ne wallahi sai mutanen masu baka tausayi. Dukan mu to gaskiya muna cikin wani yanayi ya kamata a duba mu a taimaka mana. gaskiya tsakanin da Allah. Sunana Rabi'atu Muhammad. Gaskiya muna samun matsala akan express ina daga Kano zuwa Abuja saboda hanya gaskiya ba ta da kyau kafin mu kai yutan ma yana ba mu wahala gaskiya sosai na allah muna roƙon gwamnati da ta tausaya muna ta taimaka ta agaza don allah a gyara hanyar nan hanyar kano zuwa zaria zaria zuwa kaduna babban hanya ce wanda a iya cewa tun lokacin gwamnatin shugaba babangida aka samar da tagwayen hanyar sa'annan kuma zuwan gwamnatin marigayi shugaba buhari ta sabunta hanyar domin ƙara inganta ta sai dai a iya cewa ba a rabu da bukar ba ana nan tare da habu in aka yi la'akari da irin korafe-korafen da mutane suke yi na yawan gudu a hanyar da rashin samar da gadoji na tsallakawa da kuma canza shatale da aka yi wa wasu garuruwa ta inda aka kauda tsohon shatale inda ya zame masu wahala da kuma tafiyar da ababen hawa yadda ya kamata nasiru yakubu birnin yaro gta hausa amurka ke magana daga kaduna a nigeria mai jankan jama'a ƙauye, mai jama'a birni an gaida nasiru yakubu birnin yaro ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne kai tsaye daga sashen hausa na amurka ke magana yanzu sai shirinmu na gaba sai da lafiya akan babu lafiya Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya jari ce. Shirin da ke tattaunawa akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ɗaukar matakan kariya. Sunana Hauwa Umar. Shirin lafiya jari ce na wannan mako zai tattauna ne akan cututtukan da suke da dangantaka ko kuma alaka da yanayi na sanyi. Ganin cewa yanzu mun fara shiga yanayi na sanyi kuma sanyin yakan zo da iska da kuma hunturu. Amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin mutane kan yadda suke kula da kansu da kuma irin matakan da suke ɗauka don kariya daga cututtukan da suka danganci sanyi. Sunana Yedu Shokolo Jona. Banda mutum ya kamata ya kare kanshi kaga dai kana tafiya tafiya inda akwai kura ya kamata a ce kana da hankacif ko abin rufe hanci saboda wayannan kuran da suke tashiwa suke shiga cikin hancin mu shi muke shaka kuma mun shaka sai ka ga mutum nan da nan ya samu mura so ya kamata muna lura da wayannan abun ba komai bane ya kamata muke shaka daga iska ya kamata muna kare kanmu eh sunana Khadija Jamil Ali a wannan sanyin ya kamata ka nemi man shafa mai kyau ka rika shafa ma jikinka da kuma kokarin sa kaya da za su rufe jiki da kuma mutum ya rika shan ruwan zafi kuma ina kokarin duk inda kura yake nisanci kaina da shi sunana awal abubakar na kan tabbatar da na yi wanka na shafa jikina da mai sannan in sa kaya wanda yake sun dace da wannan yanayin so iyali na kuma wani lokaci na kan make sure ba sa fitowa da aiki da wuri sai irin kamar karfe tara haka zuwa goma to barkanmu da dawowa tare da ni a cikin shirin akwai dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja to likita kamar wasu irin cututtuka ne ake iya cin karo da su a wani wannan lokaci ko kuma yanayi na sanyi musamman ma da yake zuwa da iska da hunturu cututtukan da aka fi yawan samu cututtukan da suka shafi abin da ake cewa respiratory system wato abin da ya shafi numfashi da sauransu wanda suke da cututtuka irin na su asma da alaji da sauransu su ma yakan karu matuka sannan saboda kasancewa sanyin ne za ki ga jama'a sukan taruri ɗaya a kunna wuta ko ko a rufe ɗakuna yadda kenan iska ba ta shiga sosai ta fita abin da ya shafi da turanci za a ce ventilation waɗannan su ne yawanci abin da aka fi samun karuwarsu ko yawansu ya karu ko kuma ya kasance sun ta'azzara a wannan lokaci kamar wanda ya san yana da wannan cuta da ka irga musamman mai asma ko kuma mai alaji ko pneumonia ko wata cuta da ke da nasaba da sanyi ta yaya ya kamata ya kula da kansa abu na farko shine idan idan ya kasance kana kan magani ya kamata kada kai wasa da magani nan saboda magungunan na ko wanda magani ne na kariya abin da ake cewa rigakafi kada a yi wasa da shi akwai magungunan da kuma sai ciwon ya zo misali za a yi amfani da shi kamar masu asma kenan da alaji akwai wanda akan ba su shawara su yi amfani da abin da ake rufe hanci da shi za ka shaƙi iska amma za ka rufe hanci saboda zai ɗan rage yawan ƙura da take shiga hancin sannan saboda yanayin taruwar jama'a da sauransu kuma a rufe wuri akan samu karuwar cututtukan da za a iya shaka kamar kwayar cutar da ke kawo sankarau saboda haka da bukatar ya kasance kada a ce za a rufe ɗakin rub a kunna wuta a buɗe ya kasance iska tana shiga tana fita in ya so gara ya amfani da kayan da za a ɗan sa masu kauri a ɗan rage jin sanyin maimakon a ce za a rufe wunduna da sauransu akan samu karuwar hatsarin gobara idan idan sanyi ya zo saboda yanayin yadda mutane ke mu'amala da wuta da kuma abin da ya shafi wuta da buƙatar a kula sosai matuƙa a musamman idan gida da yara saboda abin da suka ga kana yi fa bayan ba idan ka za su gwada so wala Allah kunna wuta ko jona wani abu da ya shafi wutar lantarki da buƙatar a sa ido matuƙa sannan wanda ya kamata a ce sun yi alluran rigakafi da basi ba da buƙatar su yi musamman kafin a lokacin sanyin nan ya ta'azzara. Kamar allurar rigakafin me kenan? To kamar yara akwai abin da ake cewa irin su pneumococcal vaccine. Akwai wannan kwaya cutar pneumococcal da ake kare ta tana kawo pneumonia kuma tana kawo sankarau da sauransu. To kenan yaron da ya kamata a ce ya samu irin wannan allurar rigakafi da ba a yi mai ba to da bukatar a yi masa tun kafin ya kasance kuma hatsarin kamuwa da cutar ya karu. Ta yaya ya kamata a kula da yara a wannan lokaci ko da a ce an musu wannan rigakafin da kai bayani yanzu? To kamar yadda ne bayani da bukatar a sa musu kaya wanda ya dace da zamanin da aka shiga wato zamanin sanyin kenan. Idan suna kan magunguna da bukatar a tabbatar an ba su magungunan su akan yadda kuma ya dace. Idan an ba su kwanaki na su je su ga likita saboda ya duba halin da suke ciki zuwa asibiti yakan iya zama matsala sosai to amma gara a daure a haka din saboda za a iya gane wata matsala wadda ba a san da ita ba kafin ta taso duk wannan zai iya taimakawa wurin kare ta'azzarar cututtuka to likita musamman ma a yanayi ne kuma cuta sukan shiga ko kuma wasu cututtukan da ake da su a jiki ma sukan ta'azzara idan suka fara ta'azzara me ya kamata a yi abin na farko shine a je asibiti musamman waɗanda suke da cutar alaji nan da kuma asma saboda cuta ce da yanzu yanzu nan cikin minti ɗaya za ta iya ta'azzara sai ya zama da matsala amma in aka je aka ɗau matakin da ya kamata ka ga ya wadatar akan samu ƙaruwar mura idan mura nan ta kasance saboda ƙwayoyin cuta ne na nau'in virus to fa cututtuka ne da suke yaɗuwa sosai cikin al'umma kuma wannan lokaci ne da al'umma suke haɗuwa tare kenan saurin yaɗa cutar zai ƙaru kenan idan mura nan ba ta alaji ba ce ta waccan kwayoyin cuta ne to da bukatar shi wanda yake yi din ya amfani da mask ga su nan ko akan titi na ga ana sai da su saboda ya kare wasu na kusa da shi daga yaduwar wannan cuta kada ya tari ko atishawa ya yada ta cikin al'umma cikin wannan yanayi na iska da hunturu da sanyi mutane ba sa wanka to shin rashin wankan ma yakan kare su daga kamuwa da wata cuta ne rashin wanka ba zai kare su daga kamuwa daga wata cuta ba illa illa iyaka a ɗauki matakin da za a yi na ɗumama ruwan yadda ba zai cutar ba saboda wankan da wanke hannu da sauransu yana rage kura da sauran kwayoyin cuta da suke hawa kan ɗan adam saboda haka kenan zai taimaka musu nema wurin kare su daga ɗaukar cututtuka idan ya yi sanyi da yawa to a dumama shi ya fi sauki. to likita akwai allurai da ake kira flu vaccines wato kamar wasu rigakafi ne da suke kariya da cutar mura a wannan wato bangare namu ban fiye jin su ba shin ba a yi ne ko kuma yaya matsala babba ce a game da flu vaccine din nan wato nau'i nau'i na su kwayoyin cutar da suke kawo muradin wato viruses sun kai miliyoyi sannan kowane bangare na duniya suna duba waɗanne ne suka fi zama musu matsala sai su yi allurar rigakafin da za ta kare waɗannan al'umma ah, kin ga kenan abin da zai kare wata al'ummar ba lallai ne ya kasance munan ya kare mu ba ɗaya kenan na biyu suna da tsada matukar gwamnati ba ta ɗauki wannan a matsayin matsala ba kuma gaskiya ne muna da matsalolin da suka fi wannan ba za a zuba kuɗaɗe a kawo su sannan kuma ba lallai in an kawo su ɗin ba su kare mu saboda wala Allah ya yanayin a turanci abin da ake cewa serotypes wato kabilun <laughs> zan iya amfani da kalmar kabilun na nau'in viruses da suke nan din suna iya bambanta matuka da na can wurin to kenan kin ga sai zama Ah, in ka ɗauko na wata ƙasa ka kawo nan ba lallai su mana amfani ba sannan kuma gashi kuɗi ne da za a kashe matuka to shi ya sa ba a faye yin su a nan ɗin ba ba wai dan ba mu buƙatar su ba amma saboda bambancin irin ƙabilun su ƙwayoyin cutar da suke iya kawowa kamar misali wanda al'umma suke taruwa sosai kamar wurin aikin hajji da sauransu za ki ga da wuya a je a dawo baka ji mutane sun yi maganar wannan yi mura ba na yi wannan to dalili shine mutane daga ɓangarorin duniya daban suna zuwa kowa yana zuwa da irin kabilar kwayar cutar da ke kawo masa muran nan a can shi can wala Allah yana da garkuwar jiki saboda ya saba da ita amma kai da baka da ita in ka ɗauka sai ta wahal da kai to wannan bambancin shi yasa har yanzu flu vaccine nan ba su zama muna yin su akan ko da yaushe ba nan masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya jari ce ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana kuma a nan za mu dasa aya a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyi ra'ayoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa lafiya jari ce mu huta lafiya. Shirin lafiya jari ce kenan wadda Hauwa Umar ta shirya kuma ta gabatar. Lokaci yayi da haruna mamman bako zai bamu labaran wasanni a takaice. a kasashen Holland da Jamus an da ci gaba da wasannin duniya na kwallon hannu ko handball a wannan juma'ar a da yi karawar farko tsakanin Faransa da Jamus kuma a lokacin hada wannan rahoton ana sha tara da ishirin da biyar Faransa ce ke shan kashi a wannan lokaci ita ko Holland za ta barge guminta da Norway ko Norvege inda dukkan kasashe biyu masu karbar bakuncin wannan kwambala a wannan shekara ta bana su kai da wannan matsayi na kusa da na karshe har da zuwa wannan matsayin Jamus ba ta sha kashi ko sau guda ba a kwambalar ta kwallon hannu handball na mata na duniya shi ko shahararren dan wasar kwallon zarin rugar dan kulab din toulouse na kasar faransa wanda ya kai ga matakin na daya a duniya a wasannin zarin ga na mutum bakwai a shekara ta 2024 yayin da ya lashe kofin duniya tare da kasarsa ta faransa a shekara ta 2021 zai soma wasa ne tare da kungiyarsa ta toulouse a ran asabar mai zuwa biyo bayan yana bugawa har har sau biyu a matsayin mai canja abokanansa na kungiya a wasanni biyu da kungiyarsa ta Toulouse ta yi a bayan nan tun dawowarsa a filin wasa bayan jin ciwo da ya samu a gwiwa a watan Maris da ya gabata. Antoine Dupont zai soma bugawa Toulouse club din nasa tun farkon karawa da za ta yi da Glasgow ta Scotland ko kuma Ecos a wasannin Turai na kwallon zaruruga na kungiyoyi zakarun kasashen Turai wasan da zai wakana a ranar Asabar. Shi kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta liverpool arne slot dan kasar holland ya yi bayani a wannan juma'a cewa zai ganawa ta garin da garin tsakaninsa da muhammad salah dan kasar misir ko kuma egypt kuma wanda ke kasancewa mai bugawa a gaba musamman a gehe a kungiyar liverpool ta kasar birtaniya wannan ko biyu bayan yar tsama da ta shiga tsakanin mutanen guda biyu muhammad salah da ya kasance a bisa banci a wasannin kungiyar tasa so biyu bai shiga daga cikin tawagar kungiyar ta liverpool ba a tsakiyar wannan makon a karawar da kungiyar ta da inter milan italiya ya zargi kocin nasa da ma kungiyar ta liverpool da ya masa godiyar maye alhali ko yana mai cewa waye. dan wasa ne ya fi ciwa kungiyar tasa kwallaye a baya bayan na hasali ma ya ce yana cike da mamakin ganin kocin ya mayar da shi saniya ware alhali ya yi zaton akwai girmamawa tsakanin sun maganganun da suka sashi kocin arnold ya mayar masa da da raddi ta hanyar mayar da shi gefe a wasanni da suka gabata guda uku na kungiyar liverpool haruna mamman bako na birnin kwanni gta hausa amurka ke magana daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar sai kuma abubakar adam funtuwa da zai gabatar mana da labaran wasannin dambe. take masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a wannan bangare na wasa mai kama da fada inda zan fara da jihar Sokoto inda Bahagon Manca daga bangaren Jamus ya yi wato diren mikiya akan Bahagon mai takwasara ya shanya shi kamar nan ya kwana a iya cewa gurma da abin ba sa'a a wannan karan sai kuma shagon jango wanda shi kuma ya fito daga bangaren gurma dan wanda ya yi diren mikiya akan wato musan gilange wanda ya ce kai ma in baka yi ba ni guri shi ma ya bar shi a shanye abinda 'yan kallo ke cewa kamar nan ya kwana bahagon buba shi kuwa ya samu dan lele daga bangaren arewa wato jamus kenan na bahagon ramadan wanda a cewa shagon wato bahagon buma shi ma ya nasara a kan bahagon ramadan duk dai a jihar sokoto sai kuma shagon na dada wanda ya buge autan hassan wato na wato na kalallangi wanda shi ma daga bangaren gurum a daga bangaren jamus yake shi ko shagon wato na dada daga bangaren kudu wannan kenan daga jihar sokoto birnin shehu inda wasa ya kaya wato a jiya kenan sai kuma jihar kanan dabo wurkilili ya sumar da shagon babba in ba a manta ba inda wato a makon da ya gabata wurkilili da kyar aka nemo ran shi inda shi kan shi shagon babba ya juya ta baya ya ce in baka yi ba ni waje wanda shi ma ya mai irin abin da ya mishi a wannan wato rana wato jiya kenan inda ya sumar da shi sai kuma aljanin nokia da shagon gurmada wanda suka bai wa hammata iska ba tare da yin nasara ba a wannan wasa yayin da a jihar nasara kuwa a gidan damban maraba inda wato burin sola a iya cewa ya cika na autan dan banza inda aka hada shi fafatawa da mari shagon garkon cindo wanda ya ce ya daɗe yana nema wato neman shi yake fiye da yadda ake tunani yadda ce fada yake ta hada su a yi kare jini biri jini saboda kuwa ya taɓa buge mai gidan shi wato autan dan bunza nan take kuwa su bambarewa ya sa musu wannan gasa da za a fafata a ranar lahadi mai zuwa sai kuma bagobiri na da zai fafata da autan auta daga bangaren jamus duk dai a jihar nasarawa a ranar lahadi mai zuwa sai kuma dogon dogo mai takwasara za su kece reni ne da shi da kullum daga bangaren jamus wato bangaren jamus sun san cewa an sha fafata wannan wasa da dogon dogo wanda a iya cewa ɗaya da ɗaya dai har yanzu al'amari bai canza ba a iya cewa arewa arewata na fata ko kuma guduma na fatan wannan mako a samu sauyin lissafi yayin da ake ganin cewa wasan za ta ƙara zafi akwai jihar katsina akwai kuma jihar kebbi jihar legas da kuma wato gwagwal da babban birnin tarayya abuja kenan za mu ci gaba ka muku wannan fafatawa da za a fafata a wannan makon abubakar adam funtuwa gta hausa Amurka ke magana daga Abuja. Yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amma a taƙaice. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau. Sai gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen da ƙarfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru. ƙarfe biyar kenan agogon GMT a Ghana. godiya ta musamman ga sahabo imam aliyu da ya taya ni gabatar da shirin madina dauda ce ke yi wa mai sauraro fatan alheri daga gta hausa amurka ke magana mu huta lafiya.